فباي حديث بعده يؤمنون to idan ba su yi imani da wannan alkur'ani ba wanda aka saukar daga ubangijinsu da wace magana kuma za su yi imani